sunana peter biye gumda mai wakiltan goza dambuwa chibok jihar borno kai kake wakiltar ma za a ce matan nan da aka sace kenan ni nake wakiltan su zo ne hali suke ciki to halin da suke ciki a gaskiya mu da iyaye muna cikin mawuyacin hali ba su da suke hannun mugwaye mutane ba doke su aure ba ba kuma sun je makaranta ba kun sani dai an ɗibe su ne don a cuce su don a ci zalinsu za iya cewa zuwa yanzu a binciken da ka yi kamar mata nawa ne za a ce suka samu suka tsira daga hannun mutanen yan mata 43 ne suka tsire daga hannun wannan yan tada ta biye idan an tambaye ka shin waɗanne irin mutane ne 'yan jama'atu Ali suna lidda a wata jihad ɗin nan wato ma'ana ba za ka rasa fahimtar shin kai ya kake ɗaukan waɗannan mutane da ake kira 'yan boko haram ne to ni na kira wayannan mutane a gaskiya idan akwai wata kungiyar asiri ni na ba su wannan suna domin ba kungiya ne na addini ba ba kungiya ne na tallafawa mutane eh, jama'a ba kungiya ne na ta'ada musamman kamar wadda kungiyoyi da suke ce terrorist a turanci wadda suke afghanistan iraq iran da sauransu wayannan mutane ne suka mika hannunsu su kafa shi a nan najeriya din su bata kasar najeriya to saboda haka wannan ba kungiyan addini ba ne ta biyar zaka ce ba na addini bane suna cewa kuma a gama sunansu har da sunna a ciki kuma suna cewa za su kafa shari'a kuma a ce ba na addini ne. to yalla bai sunan wani annabi annabi bai ce a kashe mutum ba wani annabi ne ya ce maka je kashe mutum ka yanka mutum ka ce allah Akbar kana yanka mutum ana karbar jinin mutane wannan kungiya kungiyan addini ni ban ce akwai wani kungiya a cikin addini addinai biyu wadda na sani ni addini na addinin Kirista ne ina tsammani kuma musulmai ne babu inda kuka karanta cewa a kashe wannan ka karbe dukiyan wannan a ɗibe yan mata nan ana ta ga dama da su ba mu sun halin da suke ciki ba to wani kungiya ne wani addini ne ya ce a yi haka kar su sa suna ciki suna wani anabi su nemi wani kungiyansu su sa su san cewa suna da wata kungiya na tada na tadanci a duniya kuma a najeriya ba wani suna ciki fita bai ba ga saboda kai kirista ne baka fahimci addinin musulunci sosai ba shi yasa watakila kake yanke irin wannan hukuncin a to ai ni girma na yi da tashiwa na ni kadai a cikin gidanmu zuriya mu ma zan ce ni kadai ne kirista amma sauran yan wana musulmai ne a cikin yan wana musulmai na diyawa da aka kashe su in kuma da a ce suna ko addini ne da sai su nime ni su kashe ni ko ko su kashe krista su bar musulmai a halin da ake ciki na yanzu musulmai diyawa an kashe su krista diyawa an kashe su zan yi lissafi manya guda uku kawai ba zan je da nisa ba akwai hakimi ali fulka shi krista ne akwai hakimin takomare musulmi ne akwai kanwar sarki mai kujera yanzu sarkin mai yanka sarkin garinmu shehu idrisa timta musulma ce an kashe ta kalila ke da cikin mutane dubbai da na kira maka don mutane da yawa sun rasa rayukansu shi sa ba hukunci na yi ba ina faɗa maka gaskiya abinda ya dace kuma abinda musulunci ta ce abinda da sun ce babu maganan kisa farko daukan na allah ya ce kada ka yi kisan kai to wannan kisan kai kar ka yi to bone kisa ne kuma wannan dun ba ce maka ka bi addinin musulunci in ba ka bi ba a kashe ka babu wannan ma a cikin addini to saboda haka ba hukunci na ba ni bisa ga luran da na yi abin da na gani ne cewa wannan ba addini ba ga wanda bai sani ba ya dajin sambisa yake ne ka taɓa shiga dajin dajin sambisa yake zan gaya maka yau a cikin ward nawa kenan wato mazaban na inda aka haife ni inda sambisa yake yana kimanin kilomita 60 kowane fadinta kuma in ka shiga wannan wurin nan in ba da torchlight ba ba ka ga ko nan kusa da kai ba za ka gane ba saboda bishiyoyi kenan bishiyoyi da sauran abubuwa da na rayuwa akwai ma namun daji watakila wani namomin daji kai giwaye suna nan zakoki duk dai duk namun daji da ka sani suna nan a ciki amma da aka fara wani abubuwa da bama-bamai da harba harbe na bindiga namomin dajin sun gudu sun shiga wayansu wurare fita biyu mamakin da za a yi an ɗauka jihar borno gaba ɗaya ma hamada ce babu ma wasu bishiyoyi irin waɗannan aito to hamada bai ta shiga kudancin borno ba wannan wurin nan kuma yana kudancin borno ne hamada iyakan maiduguri kanta zuwa arewacin borno amma kudancin borno hamada ba ta ci ba domin akwai duwatsu akwai itatuwa ko taina ya nuna dai akwai waɗanda mutane za su iya wuya a wajen da wuya a iya gani kuwa buya kai ɓuya inda ba buya ba da sojoji sun gama da su shawarar da zan bayar shi ne a cire wannan itatuwan gaba daya a san bisa to wannan gwamnati za ta yi to wannan an samu matsalan za ta kare eh, wannan kuma babban aiki ne sai kun cire rabin kudin ku na na na na na budget na Najeriya